بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم يمتين أصبر شدق وتنزل حجي hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da 23 ga watan mayu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya a za ku gamu da wani bakon littafi ko da ke ba bako ba ne littafi ne wanda ya zo a daidai lokacinsa kuma idan ya wuce ba a yi shi fato lokacinsa yana iya wucewa shi ne littafin uwa malam abubakar an cau wato ashiru zirkijja wa kamun wato kwanaki goma na farkon watan zulhajji da kuma hukunce-hukuncen layya wanda mu na yau zai shafi wannan littafi za mu iya ƙara wasu ababe ya kuma mu iya rage wasu ababa lura da cewa darasi ne da ya shafi tsakanin magariba da isha'i kadai ba tare da mun kawaita ba da izinin Allah za mu fara daga ainihin wato shafi na biyar a cikin littafi mana za mu tsallake mu kaddima tunda muna so mu kammala shi ne yanzu gaba daya gaba na farko a cikin wannan darasi shine khasaisu ashirin zulhijja wato abai banda waɗannan kwanaki goma na farkon hajji suka kunsa suka banta da shi saɓanin waɗansu yinnai waɗanda ba su ba malam ya ce ƙarƙasar Allah azza wa jalla ashirar zilhijjata bi khasa'isa adida Allah madaukakin sarki ya keɓance waɗannan kwanaki goma na farkon zulhajji da waɗansu abaibai da musamman da yawa ta tamayyazu biha min ghairiha min ayyamin duniya waɗanda suka bambanta da waɗansu yinnan da ba su ba a cikin sauran yinnai na duniya abu na farko daga cikin abin da wannan yinne suka ke banta da shi shine annallaha ta'ala aqsama biya fil qur'an Allah ya rantsuwa da wayannan kwanakin da muke ciki a ƙur'ani. Allah ya ce wal fajri wa layalin ashir Allah yana rantsuwa da alfijir yana rantsuwa da kwanaki guda goma wal muradu biha ashru dhil hijja abin da ake nufi da waɗannan yinnai kamar yadda abul fida ismail ibn amr ibn kasirin ya fada yace su ne kwanaki goma na farkon watan zulhajji kuma Allah madaukakin sarki yana da dama da iko ya rantse da duk abin da ya so daga cikin halittunsa kuma Allah bai kasance yana yin rantsuwa da wani abu ba face wannan abin yana da mahimmanci a wurinsa da kuma bayansa gaba daya Allah rantsuwa da wannan abu na biyu an nafiha yawman a cikin waɗannan yinnai guda goma akwai ranar sallah ranar nahar da ka jana ta yomin nahar ita ce ranar yanka ranar babban sallah wanda wannan rana ita ce yawmul ashir min shahr bil hijja ranar goma ga watan zulhajji wa huwa yawmul akbar ita ce ranar babban sallah kuma afdalu ayyami duniya ala al itlaq ita ce yini ɗaya da tafi kowane yini falala da daraja a duk duniya gaba daya ranar babban sallah saraka mu ɗauke ta da mahimmanci da ƙima da ainihin wato bata haƙƙin da Allah madaukakin sarki ya bata, domin a ranar ne aka cika wannan addini na musulunci ya zama addini cikakke mala yake cewa fihi akmal Allahu dinahu kajima yace a ciki Allah ya cika addinin sa alladhi sadahu li ibadihi addinin da ya yarda ga bayinsa wa tammahu alaihim ya kuma cika addinin tam ba wani abu da za a ƙara abu na uku daga cikin abin da wannan yin suka ke banta da shi annafiha yau ma'arafa a cikinsu akwai ranar arfa a cikin wannan kwana goma ranar arfa tana ciki wa huwa yau mutasi min zilhijja ita ce ranar tara ga watan zilhijja wanda za ta kama ranar talata mai zuwa insha Allah yawmun yu'adda fihi akbaru arkanil hajji rana ce da ake gabatar da mafi girma daga cikin rukunin aikin hajji an gane ko shine tsayuwar arfa wa huwa al-wuqufu bi arafa tsayuwa a arfa na hudu annaha min salati asharatin waɗannan yinnai guda uku guda goma ɗaya ne daga cikin yinnai goma goma guda uku an gane ko wasu gomanni guda uku wanda kana sarafu yu'azzimuna ha ghayatat ta'zim wanda magabata suka kasance suna girmama su hakikanin girmamawa wannan goma tana da gaci wai wadanne ne bayan girmama su ma da suke wa fi hinna bil ibada har ma suna ƙara dogewa wajen ibada an gane ko ijtihadan shadidan dogewa mai tsanani wa yahrisuna ala ta'ati fiha ashadd al-hirs suna yin tsayuwar daka ga cewa sun yi kokarin wajen aikata ayyuka na ɗa'a mabambanta wa hiya al-ashr al-awwal min muharram kwanaki goma farko na watan al-muharram shine goma farko da ake magana sannan da kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan shine goma na biyu sai wannan shine goma farkon watan zulhajji in ka hada su goma goma su uku zai baka talatin waɗannan su ne gomanni uku da magabata suke girmamawa suke mutuntawa suke ba su kima da daraja da falala an gane ko na ainihin wato biyar shine Allah ha khatimatul ashhurul hurum waɗannan yinnai guda goma da suka zo a ƙarshen ainihin wato ko in ce a farkon watan zulhajji to su ne suke cike waɗannan kwanaki guda hudu ko in ce watanni guda hudu masu alfarma zulhajji ce take cikewa wato dukan wannan zai ƙara nuna maka darajar waɗannan kwanakin ta ina yinnai da watanni aka tattara su a wuri guda darajar ta haɗu a cikin daraja ta yaya ilayen watanni a musulunci guda nawa ne wata goma sha biyu Allah ce inda ta shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabin ba yau ma khalaƙar samawa wal ard wato ilayen watanni a wurin Allah cikin alƙur'ani guda goma sha biyu daga al-muharram har zuwa zulhajji ko to sai Allah da kanshi ya ce min ha arba'atun hurum daga ciki akwai guda hudu masu alfarma masu daraja masu kima Allah ce fala tazlimu fihin na anfusakum kar ku kuskura ku zalunci kanku a ciki kar kai laifi kar kai sabo ana ninka zunubi ne idan ka aikata shi maza ka aikin lada a cikin su kana ninka ladan idan kai aiki a ciki ka zama mai yafiya ka zama mai zumunci ka zama mai sadaka ka zama mai karatun qur'ani kakka zama mai tada hayaniya in wani takale ka suka biya mushi saboda darajar waɗannan yannan waɗannan watanni hudu masu alfarma tambayar da take yin kanta ita ce wai waɗanne ne waɗannan watannin guda hudu masu alfarma a cikin goma sha biyu Allah ce ko yaƙi ba a yi idan wani abokin gaba ne ya kawo maka hari za ka iya kare kanka a cikinsu amma kai ba a yi kama je ka kai ma wani abokin gaba saboda darajarsu waɗannan watanni kuma su ne watan rajab watan rajab watan bakwai kenan sannan sai watan goma sha ɗaya watan zulƙida ɗin nan da ya wuce sai watan goma sha biyu shi ne wannan watan da muke ciki na zulhajji daga nan sai watan ɗaya watan almuharram kenan wanda zai zo bayan wannan to sai ka ga cewa yanzu mun fitar da watanni hudu masu alfarma wanda aka ja kunnenmu da waɗannan duka nasihohi da waɗannan umarni a kansu da mu dauke su da daraja da kima mu yi tsayuwar daka mu ga cewa mun ribace su kar mai asarar da sai aka zo a cikinsu kuma sai aka zaƙulo kwanaki goma nan a cikin wannan watan na a cikin watanni hudu masu alfarma Ta ga zaɓi a cikin zaɓi kenan shi sa waɗannan yinnai suka fi kowane yini daraja a cikin yinnan duniya gaba ɗaya an gane ko gaba na biyu fada'ila ashir zulhijja wato falala da darajar wannan kwanaki na farkon watan zulhajji na farko inna allaha faddala ba'd al-makhluqati ala ba'd ka sani cewa Allah ya fifita wasu halittu akan wasu ko ba haka bane Allah ya fifita wasu halittu akan wasu kamar yadda bibita mu mu yan adam akan wasu halittun da ba mu ba Allah ya ce wa laqad karramna bani adama ko وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هذا في بيتا ما أكن كواكو طيب بايا أن في بيتا وسو حلتو أكن وسو ورفع بعضها فوق بعض درجات الله كما يتلقى وسو درجة ستافة وسو ونيا درجة دولية أكن توني وذلك في الذوات والأشخاص wannan kuma fifikon yana faruwa akan zati na kaza ko kuma wane kaza shi kansa wal amkina ko wani guri a ce ya fi wani wuri daraja wal azmina ko wani zamani ya fi wani zamanin daraja kamar yanzu muna cikin zamani ne daraja shi ne lokacin ashirul hurum ne ko zamani ne mai daraja kakkan karya ba a karya a waɗannan watannin ba a munafunci ba a yaudara ba a kin cika alƙawari yawa abin da ake shi ne cika alƙawari gaskiya rukon amana yafiya a cikin waɗannan kwanaki mala saboda haka malam sai ce wa minal azminatil mufaddala daga cikin zamunna waɗanda suke da falala da daraja akwai wato wannan wata guda hudu da muka ambata yanzu wanda ɗaya daga ciki shi ne watan zulhajji wanda kuma shi ne wata na goma sha biyu daga cikin watannin hijiriya na biyu wal ashirin awwalu min dhulhijja fi afdalu ayyamin duniya, kwanaki goma nan na farkon zulhajji yanzu an mun ci kwana shida ka gani fa mun ci kwana shida malam saura kwana hudu su kare to nan kwanakin su ne mafi darajar yinnai a duniya gaba daya kwana 360 ko 65 babu yinnan da suka kai wannan da muke ciki yanzu li afdaliyati al-a'mal as-salihati fiha ala ghayriha min al-ayyam saboda fifikon da ke cikin su na yin aikin kwarai akan wani yinin da ba wannan ba saboda hadisi ma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa min ayyamin amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam babu waɗansu yinnai da aikin kwarai ya fi soyuwa a wurin Allah sama da waɗannan yinnai ya ce yinnan farkon goma a farkon watan zulhaji goma na farko na watan zulhaji walau jihadun fi sabilillah ko da jihadi ne dan Allah haka sabai suka tambaya da suka ce har jihadi annabi ya ce ƙwarai har da jihadi ce ya tafi jihadi ku kalli matsayin jihadi amma bai kai mutum ɗaya da zai ibada a ranar a cikin kwanaki goma nan ba sai annabi ya ce sai fa mutumin da ya fita jihadin da dukiyarsa kansa ba abin da ya dawo ya yi shahada a can dukiyar ma bata dawo to darajar shi da falalarsa ita ce take kamo na wanda ya aikin kwarai guda ɗaya a cikin wa'annan kwanaki goma na farkon zuwa ka gane darajar da Allah ya maka da Allah ya so sai ya kashe ka kafin rana kuma shi kenan zana lafiya me zai faru nawa aka yi eh na'am ba adadi to amma sai Allah cikin hikimarsa da rahamarsa da tausayinsa gare ka sai maka aron kwanaki gashi ka shigo yau har shida ga wata me kai a cikin yin nan kwana shida sun shure masu tsada baka sani ba shin Allah zai sake ara maka rayuwa ka sake ganin wasu kwanaki goma na baɗi ko ko a'a shi kenan ita ce na ƙarshe wala Allah kafin barin ta tafi kaga baka sani ba shi yasa lallai a dage a ribaci waɗannan lallai Allah ya taimake mu na uku shine wa yalzamu min afdaliyati al-a'mal al-ashr min hijjati ala fara'id al-a'mal fiha tudafu ala fara'id al-a'mal fi ghayriha min al-ayyam wato yana ƙara nuna mana cewa wato falalan aiki a cikin waɗannan yankai wato aiki na farilla ibadoji ana ninkala don su sama da yadda ake ba da su a wasu nan da ba waɗannan kwanakin ba wafin ta zalika haka a cikin nafilfili bal ya harisu musulmi ala amali salihati bi anwa'iha akwai bukatar musulmi ya dage wajen aikata ayyuka na ibada da dukkan nau'ukan al-hifazi ala al-fara'id kamar kulawa da sallolin farilla wa zikir da yin zama kana zikiri wannan wasif ko na yi tsallake wa zikir sai ci wa du'a ko a ina wurin yake ne wanga wurin ba eh mulazama ne a oke mulazamatin nawafil ko dajewa akan lafil fili kalizimce ka shigo gida ne Aa masallaci ne da kana fili mislu salati was sadaqa kamar sallah kamar sadaka wa qira'atil qur'an da karatun alqur'ani wa zikr da zikiri wa du'a da addu'a wa tauba da tuba wal inaba da koma zuwa ga Allah wal istikfar da istighfari wa radd al da maida ma masu haƙƙi haƙƙin wanda ka zalunta ka maida musu da haƙƙin su kanka tafi da haƙƙin su wa qada'i hawa'ijin nasi da biya wa mutane bukatun mutane na cikin damuwa to biya musu bukatun wadda ila Allah wa ghairi hada kuma da awa zuwa hanyar Allah da ma wasu daga cikin ayyuka waɗanda ainihin wato Allah ta'ala yake bayar da lada a kansu bara nan muka ta ko ba ka ba to yanzu za mu ci gaba daga bara <laughs> eh to na hudu kuma daga cikin waɗannan ababe da ke nuna falalan waɗannan yinnai shi ne ayyamul ashr al awwal min dhil hijjati afdal min ayyam al ashr al min ramadan wato waɗannan yinnai da muke ciki sun fi yin nan ƙarshen ramadan kun fahimta wa in ka na shi ma ba shi nake faɗa nan ai ya kamata a ce in na kalbi gaba ma ba sai na karanta larabcin ba dan mai sauri mu sauke shi ina bin karatun za mu bata lokaci sosai so idan ka kalli ramadana shi kuma yana da falala na dare dararen ramadana karshen goma ramadana sun fi waɗannan dararen na farkon zulhajji dare amma yini kuma wannan yinin ya fi na ƙarshen ramadana kun ga ramadana ya canki dare shi kuma zulhajji ya canki mene ya canki yini ana fahimta ka kowane da darajarsa eh. ban akwai bambanci mana idan gari ya waye alfijir ya fito lokacin da rana ta fito an shiga cikin yini gina rana na faduwa yini ya kare ana yin magariba yanzu mun shiga dare ne ka fahimta yanzu a dare muke sallar magariba sallar dare ce sallar isha'i sallar dare ce sallar asuba sallar dare ce sallan yini ita ce azhar da la'asar to yini yana karewa daga faduwar rana an fita a yini to yinnai babu wanda suka kai waɗannan yinnan daraja har na ƙarshen ramadan amma darare kuma daga ƙarshen ramadan wannan shi kuma dararen ya fi na farkon zulhajji ka fahimta saboda akwai daren lailatul qadar a ciki wannan kuma saboda akwai arfa a ciki ka lura ta kowanne da nashi arfa Allah yana gafartawa sa eh yana yi wa mala'iku alfahari da yawan mutane yana ta ku kalli bayina sun taho mini shi'usan gubran sun yi buɗe-buɗe sun yi ciɗin cidin sun yi ƙura kuma ku mala'iku ku ne kuka ce sanda zan halarci ɗan adam a taji alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak zaka je ka halarci waɗanda suke rashin mutunci kuma gaskiya suka faɗa halin ɗan adam ɗin da suka zauna kafin mu ne kuna fahimta amma sai Allah ya nuna musu ga wa'annan da na halitta ba irin wa'incan bane an fahimta gashi sun zo sun amsa kira da Allah ya ce wa azbin fil nas Hajji hajj yatuka rijalan wa ala kulli ya tuna min kulli fajjin amir sun amsa kira gashi nan sun taho sun bar gidajensu sun bar matansu sun bar ayyukansu sun bar komai da dukiyoyinsu gashi nan sun yi budi-budi a aikin haji sai ka ci karo da gwamna baka ma san gwamna bane ka ci karo da shugaban kasa bai ma san kai bane ka baka san shi bane ko ba ka bane musamman a ranar arfa to ku shaida ku mala'iku ku zama shaida na gafarta musu haka Allah zai to da ka kai da baka je arfa ba kai ma sai ka kwatanta aikin da suke yi shine da annabi yake kai azumi su an hana su fi azumi saboda suna tsayuwa wurin saboda ibada su ji daɗi su samu ƙarfi na addu'o'i Allah ce Allah ya ce to su kafi azumi amma kai da baka je ba yi azumi na ya kankare maka kurakuranka da tubatubanka na shekara biyu shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo nan gaba amma fa zunubin da ke tsakaninka da Allah Ban da zunubin da ke tsakaninka da wani dan adam zunubi tsakaninka da dan adam sai ka biya sai ka mai da haƙƙinsa yau ehe eh, dan ka kashe wani kace bari in ji aikin haji Allah zai yafe mu ko kai sata ka ce za ka aikin hajji Allah ya yafe ba ko Allah ba zai yafe ba an fahimta na'am saboda ka wannan ya kamata mu kula da shi gaba na uku shine wasaifu ashir zulhijja ayyukan da ake inna afdal al-a'mali fil ashir zulhijjati manasik al-hajj daga cikin manyan ayyukan da ake yi aikin hajji daga cikin abubuwan aikin hajjin nan kamar ihrami a cikin kwanakin nan ake yi shi ta malamai suka ce yinnai ne da suka tattaro ummahatul ibada gaba ɗaya duk wasu manyan jigon ibada akwai su a wannan kwanaki goma ana aikin haji ana ihrami a ciki ana talbiya ana tsayuwa a arfa ana kwana a muzdalifa ana jifan shaidan shine jamra ana yanka a ran sallah ana dawaki na ifada ana sa'ayi tsakanin safa da marwa an gane ko shi ko aikin haji dama rukuni daga cikin rukunin aikin haji yajibu alal muslimi wal mustati' fi al wanda ya zama wajibi da duk wani musulmi a rayuwa ko da so ɗaya ne tak a ce ka taɓa zuwa aikin hajji Allah ya azurta mu eh, aikin hajji a rayuwar mu wal hajj al mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna shi ko aikin hajji karbabbe in dai ka dace aikin hajjin ka ya karɓu, to baka da wani sakamako sai gidan aljanna haka annabi ya faɗa wa man hajja wanda kuma je aikin haji walam yafsuq da ya fasikanci ba rashin mutunci a can walam yarfus fusk shine kai fada kai hayaniya yarfus kuma shine baka faɗi maganganu ya sassu ba marasa kyau ko da ba tsane ka kame annabi sallama ya ce raja aka yaumi waladatu ummuhu zai dawo garinsu kamar sanda ke shi ta haife shi babu zunubi tsakanin da Allah ba zunubi in dai tsakaninka da Allah ne babu sai dai tsakaninka da dan adam yawa wannan kuma ya rage naka Allah kyauta na biyu shi na liktaru min zikiri wa takbir ana so a yawaita kabbar bari da zikirori da hailala da tahamidi da tamjidi wa zalika fil buyuti a cikin gidaje wa shawara da hanyoyi wal aswaq hatta cikin kasuwanni da ma wasu wurare da ma dukkan ayyukan a lokutan ka da ka samu dama ka rika yi ina ta ana fahimta kana kan abun hawa kana kan abun tuki ne ko kana kan dabba kana wanki ko kana guga ko kana ko mace ce tana kicin tana girki kabbara ya kaskashi biyu akwai kabbara takbirul mutlaq wanda ake yin ta kowane lokaci da duk yanayin da aka samu kai matukar bakinka na motsi ka kai kan barbari wannan takbirul mutlaq din yana farawa daga lokacin da ga watan zulhajji din ɗaya ga watan zulhajji da an ce an ga wata gobe ne ɗaya ga wata to lokacin za a fara wannan kan barbari an fahimta shi ne mutlaq wanda ce masa mutlaq ne saboda shi a sake yake za ka iya kana daga kwance za ka iya kana daga tsaye za ka iya kana tuki kana daga zaune kana wanki kana guga kana wani aiki duk bakinka na motsawa kana yin wannan kabbar barin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wanda ake ana fahimta sai takbirul muqayyad wato kabbara wanda yake muqayyad shi an kayyade shi da lokaci shine wanda ake yi dubura salawatil kham bayan idan da sallolin barilla shi kuma yaushe yake fara daga ranar sallah sai aka sako idi a kaga in an sako idi wata sallah ce ta farko a zahar la'asar magariba ishari asuba na bayan sallah da kwana daya na bayan sallah da kwana biyu na bayan sallah da kwana uku har zuwa la'asar din bayan sallah da kwana uku za a yi dai da an yi sallar farilla za a ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd sai amma bai ta aka so uku shikenan sai a bari sai kuma a jira wata sallah haka za a yi ta yi waccan takbirin mutlaq din abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas har yawo suke cikin kasuwanni suna daga murya suna yi ɗan ƴan kasuwa su je su tuna su ma su riƙa waɗannan kabarbari amma kaga ba mai sunna ce da ta mutu ba ma ɗabbaka ta akwai wanda bai ma san ana kabarbarin nan ba shi ya ɗauka sai ran sallah kawai ko haka ba in za mu tambaye kanmu dan Allah daga ɗaya ga wata yau kwana shida nan mun yi bar nan muna yi a lokacin da muke tukin mota ko lokacin da muke tukin babur ko keke ko muke wanki ko muke guga ko muke wani abun da zai bakin mu shi bai shagaltu ba zai iya yi da Allah muna yi kun muna yi sai mu ce alhamdulillah ba mai kuma dole ne mu gyara sauran kwanaki suna nan da suka yi guda shida guda hudu kai dangane da shi wannan mutlak din amma mu kayyade na ce muku to shi an kayyade shi da bayan sallolin farilla ana fahimta Allah shi yadda na uku yin azumi guda tara in ka samu dama tun daga farkon watan har zuwa kwana tara ranar arfa an gane ko saboda shi azumi yana ɗaya daga cikin wato jumlar ayyuka na kwarai in ka yi shi ba yi ma ku lura ba kwana goma ba ne kwana nawa kwana tara domin ranar goma shi ne ran sallah ba kuma azumi a ranar sallah na hudu wato kamewa ga barin yanke aka yi fa ko kumba ko gashi amma da wanda yake so ya yi layya idan wannan kwanakin sun shiga ya halatta mutum ya yi layya ya saka iyalansa a cikin layyansa to a nan gurin kai da za ka yi layyan kai ne wannan hukunci ya shafa na barin kumbarka da kuma gashinta, amma iyalanta suna iya askin su suna iya yanke kwakwakwar su na biyar ne bibiyan halin da alhazai suke ka kira su a waya alhaji wani masha Allah ya ibada kai masha Allah kuna ƙasa mai tsarki fa ka amanta da mu a cikin addu'a to insha Allah kuna lafiya ko eh muna nan lafiya yanzu kuna ina ne muna maka ko muna madina zaka je a faɗa shi to Allah ya sa albarka Allah ya sa ya karba bi muna gaida yan uwa da Allah a sama a cikin addu'a ka ka ji halin da yake a karkashin wannan bibiyan halin da shi ne aikin hajjin wanda ya tafi hajjin ka bibiyi halin da iyalinsa ke ciki a nan ya tafi ya bar gida ko ta tafi ta bar gida ka je ka bincika ko ka kira su a waya ya kuke kuna nan lafiya ba ku da wata damuwa ko saboda ka san mai gidan yayi tafiya in suna da wata lalura za ka je ka musu wannan lalura haka ake yi amma ba ma yi wani kawai in ka tafi shi kenan sai dai zo karɓar tsaraba sai ka mai mutane tsaraba take musu tsaraba dai tsaraba dai tsaraba in ka ce lamar an je tsaraba an je. na bai gawa kowa ba ya yi kuskure ya yi kuskure gaskiya ina gaba ya zuwa bita <laughs> inda yana zuwa bita zai ji karatu ai yasa ana fada ana neman gafara ana yafiya amma sai kai tafiya ta aikin haji ba mamaki ba zai dawo ba misali nake bayarwa zai ya faruwa ai da baka ban kwana da mutane baka nemi gafara su ba duk yana daga cikin abin da ake na tafiya aikin haji ai sanarwa neman addu'a yafiya kai ma ka nemi a yafi maka biyan basu suka ana bin ka mai da abin da yake ba naka bane haƙƙin mutane ne kai ko kayan ajiya ne aka baka ka danka shi a hannun masu shi ko wanda zai ci gaba da kula da abin in lokaci ya yi a karɓa a wurinsa haka ke, yi amma ka tashi ka tafi aikin hajji bi ko ba wanda ya sani eh in ka rasa aya a sani lokacin ko haka ba daidai bane kuskure ne na an mahaifi kai wannan na yayya yana da gaskiya Wala yana da gaskiya ba daidai bane kai tafiya irin wannan mahaifinka baka sanar da shi ba me ka dauki mahaifinka ma'aiki abin banza ne wannan ya yi kuskure ina gudun ma kare zama aikin hajji shi kare zama ba mabrur ba wallahi sosai ma saboda an samu uquq a ciki Allah wadakin sarki wa abudullahi wala tushriku bihi shay'an sannan sai ce wabil walidaini isara ya gama su ka san cewa aikin hajji tauhidi ne tsantsa a cikin shi to tauhidin kuma shi aka fara da shi a yan kuma aka hada da yi wa iyaye biyayya da kyau kyautata musu to kuma kai kaji amma gida yana gaya gaya mata shigo a kaji ma ai shi shikenan shikenan baban baba zai ce ya za a biya mata ne ba a biya ma wacce ba ba daidai ba ne wannan kuskure na malam eto eh, ai su ma ana bari sun san ai akwai ibada ta layyatan shigo kwana goma ne kawai don baka shirya kwana goma ba zai dame ka ne wani mai gidan sai mutum ya aske lalura ne abdarura su tubi bil mahzura dama ai mustahabi ne ba wai wajibi bane an so ne akwai lada in baka ɗebe ba in ka ɗebe kuma kayi asara ka fahimta Allah ta'ala ya shirya da mu daga ciki na shida shi ne sallar idi suna ce wajiba ita sallar idi har mata ana fitar da su dattabai yan mata masu aure masu jinin al'ada waɗanda suke cikin lullubi masu kunya yan mata irin abin da ake cewa kwaila din nan an gane ko da ana fito da su su je idi saboda ita sha'ira ce idin nan daga cikin sha'ira ta addinin musulunci wanda duk inda kaga an ce karamar sallah ko babbar sallah san wannan alama ce ta musulmi suke yin bikin su bayan gabatar da wata babbar ibada ko dai ibadar azumi ko kuma ibada ta aikin haji ana fahimta so da ka sai a yi shi ibada ce ita wannan sallar idin ta zahiri wadda ake kallo mutane su fita filin idi lokacin hantsi su yi sallah a wurin liman ya musu jagoranci ya yi a biyu ya kabbara guda bakwai a a farko tare da kabbarar ihram kabbarar harama sannan ya kabbar bari guda biyar a ta biyu tare da kabbaran dagowa daga ainihin wato sujjada an gane ko sa'annan kowace kabbaran miƙewa sai na bakwai wato layya layyan nan shine kusantar Allah subhanahu wata'ala ta hanyar yanka dabba daga cikin dabbobin nema a ranar babbar sallah daidai lokacin hantsi da kuma kwanaki uku a bayan sallah wannan din sunna ce ta wajiba a ga wanda ya samu iko an gane ko to a haka sai malam zai magana akan hukunce-hukuncen layyadan mafarko sai ce mafhumul udhiyatu wal hikmatu minha me ake nufi da layya kuma me yasa aka shakkanta layyadan yace na farko shine al udhiya shine dabbar da ake yanka ta daga cikin dabbobin ni'ima menene dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima sune raƙuma da shanu da kuma tumaki da awaki guda nawa guda hudu kenan kowanne ɗaya da matarsa sun zama nawa takwas dangogin nan su ake yanka ba alayya da sha da da da da da ba alayya da agwagwa ba alayya da kaza ba alayya da kifi ba alayya da beran masar ko zomo ana yi ne da me da rago ko bunsuru ko kuma sa ko raƙumi kuma kowanne da matar shi na sai ka ce raƙumi amale da kuma taguwa mace an fahimta sannan a kuma sa da sa da kuma sanuwa da rago da kinkiya da bunsuru da akuya waɗannan su ne samaniyata azwaj min ad-da'n wa min al-ba'd ithnayn قل أعذكرين حرم على الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ومن البقر wa min ومن الإبل اثنين هو من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ina fata ana fahimta saboda haka waɗannan su ne dangogin ni'ima ko in ce na dabbobi ba himatul an'am waɗanda ake yin layya da su ba a so a yi layya da wasu dabbobin da ba waɗannan ba an gane wannan ko yawa hikimar shar'anta wannan layyar shine godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ni'ima waɗanda suke masu yawan gaske Allah ya maka ni'imomi masu yawa waɗanda ba za su girgigu ba to sai ka zubar da jini dai shi kuma gode masa kuma ka yalwata wa iyalanka nama ka yalwata wa kanka kai ma ka samu ka ci ka yalwata wa makwabta ka yalwata wa ƴan uwa makusanta ka yalwata wa abokai ka ciyar da ainihin wato mutane mabukata an gane ko da girmama wannan sha'iran daga cikin sha'ira ta addinin musulunci da kuma raya sunnar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kai wanda maganganu ne a dunkule an ce aka ciyar ne allah ya ce walbuduna ja'alna halakum min sha'irillah lakum fiha khair raƙumi shine budun saboda girman sa aka bashi wannan suna mun sa shi a yanka shi nan wannan yanka shin da za a yana cikin sha'ira ta Allah an fahimta Allah ya ce akwai alkhairi a ciki kwarai da gaske Allah ta'ala ya ce wadkuru ismallahi alaiha sawa ku ambaci Allah akan raƙumi lokacin da za ku yanka shi yana halin sawa sawa shine lokacin da yake tsaye akan kafafunsa guda uku za a kama kafar hagun shi a daure ta kafar hagu ta gaba hannunsa kenan na dama na hagu bangaren hagu na gaban haka makale shi a daura kafa za ga ya tsaya kafa guda uku ko biyun baya da kuma daya a to wannan yanayi shine sawa Allah ce ku ambaci Allah a kan raƙumin lokacin da za ku yanka shi ko ku soke ka ce bismillah sai kai ana yanka shi za ga zai fadi lokacin ku ukun nan da ke kai zai faɗi shi ne ma'anar fa'iza wajabat junubuha idan gangan jikinsa ya faɗi kun fede kun gyara nama Allah ce fa kulu ha, ce ku ci wa at'imul qani'a wal mu'tar ku ciyar da mai wadatar zuci wanda baya roƙo da ka gan shi miskini bawan Allah ba zai ce a bashi ba amma aka bashi zai ce alhamdulillah na gode yana da buƙata. sannan wal mu'tar mu'tar kuma shine wanda shi ta ya roƙa ya alash waya alayyar ne gaskiya alaji yana kamun kafa da bindi yana kamun kaza sai ya fada shi wannan roko yake sai ya roƙa to shi ma a bashi to kaga wannan dangane da zaman shi sai ya ce a ci abincin a ciyar da mutane to sannan da ya ce kuma ihya sunnati ibrahim alaihi salam annabi ibrahim ne alaihi salatu wassalam Allah ya ce masa wa basharnahu bi ghulamin halim mun masa albishir da dani hakuri shine annabi isma'il yace falamma balaga ma'ahu sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka kai uba yace wa dansa zan yanka ka an ce yanka ka Allah yace yace yace masa fanzur ma zakara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sabirin ya miƙa wuya uban ma ya yadda da mafarkin ya miƙa wuya falamma aslama wa tallahu lil jabi kaji kawai gigarawa ne akwai malaman tafsiri ma da suka ce har ya gigara ma wallahi Allah ne bai sauka tayanka ba <laughs> wala da ilahu an ya ibrahim sai muka kira shi ya kai annabi ibrahim qad saddaqta ruya wannan mafarkin gaskiya ne ka gargata abin da aka baka umar inna kadhalika al muhsinin haka muke saka mutane masu yasta sai Allah ce wa fadainahu bi zibhin azim muka fanshe shi annabi isma'il da wannan abin yankan mai girman gaske shine ragunan nan da ake yanka banda haka da sunnar ta ci gaba ana yanka maza Allah ya kyauta ban sani ba ko da tana an yanka ni ma ko kai da a yanka ne ko waye dai Allah wala kuskure take yi wallahi kuskure ne ba sunna ba ne kuskure kaga duk wannan yana daga cikin kurakurai ba sa biyan abin da ya shafi shari'a da addini abdullahi dan abbas ya goni ya kwantar da raƙuminsa zai yanka ce daga shi daga shi ka ɗaya da shi a kafafu uku ce wannan shine sunnar abul qasim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a to ai wannan dama yawanci za a kawai haka ne ba ma wai raƙumi kaɗai ba hassan ana kawo su a haka wasu ma kira sun ƙara sawa ya sani wallahu alam a takaicen takaitawa jama'a saboda haka annabi ibrahim an mai wannan jarabawa kuma kalli fa Allah da kansa da shi ya ce inna haza da huwal bala'ul mubin lalle wannan bala'i ne ma jarabawa ne mai girma malam kana son ɗa baka samu ba kai aure don ka haihu ba ka haihu ba sai da kai kai shekara ɗari da wani abu matar ta sama ta wuce shekarun minafos tuntuni tana dab da ɗari ita ma ta kai casa'in da wani abu kuma Allah wata ala sai ya bashi wata kuyanga ko da ba matar ba ce. a jikin kuyangar sai ta haiku wannan da annabi Ismail ai zo da ita na yara to yana kan shi shi ko annabi Ibrahim a matsayinsa sa na badadiyin Allah Allah na san shi yana ƙaunarsa shi ma yana san Allah sau sai fara san dan shi irin san da uba ke wada sai Allah ya ce to ba a hada soyayya ta da wani a zuciya da aka jarabawa ta zo ta farko so yanka dan nan da ɗan so wanda ka dade kana nema yanka shi <laughs> to ka gani ya za ka yi kai kai ne amma annabi Ibrahim ya ci jarabawa Allah ya ce wa idib talabi da ahim rabbuhu bi kalimatin fa tammahunna daga ciki akwai wannan yanka da ya ci jarabawa a gani saboda haka Allah madaukakin sarki a cikin al'amuransa akwai hikima ko me yayi akwai hikima a ciki saboda haka sai Allah ya sanya wannan tsari so cikin yin layya akwai raya sunnar annabi Ibrahim alaihi na biyu shine mashru'iyatul ubudiyya al'umma gaba ɗaya kwata sun yarda akan cewa layya shari'a ce ta zo da shi saboda Allah ce fasalli li rabbika har. ma'anan fasalli li rabbika shine ka je idi wani har kuma kai yankan halaya ko layya an gane ko na biyu shine al'udhiya wato ita layya sunna ce ta wajiba wanda ya sami yi ga alal kifaya mana an wani yayi wani ba sai yayi ba an gane ko shi sa inda a family ko wani zai yi layya shi karai to ya dauke mai yan family in yan gidan ku ɗaya yayi to ya dauke muku gaba da an fahimta kai in ma baka sami ba annabi ya maka annabi yayi layya da raguna guda biyu manya manya ya yanka da ya ce Allah wannan daga gare ka ne daga ni ne daga gare ka an fahimta kuma zuwa gare ka ga wannan da da iyalan gidana ya sake yanka wani sai Allah wannan na al'umma ta ce da duk wanda bai samu yin layya ba a cikin al'umma ta annabi ya maka layya manya manyan raguna masu kaho da siffofinsu wanda na Aisha ta faɗa mana ta ce yana tafiya cikin baki yana ci a cikin baki yana gani a cikin baki ya ke nufi kafafun ragon dandane wato farin rago ne amma wanda gewayen kafafunsa baƙaƙe ne akwai gashi baƙi idanunsa gewayensa baƙaƙe ne bakinsa ma gewayen shi baƙi ne ka samu rago danda an gane ko danda fari biyar ko fari bakwai ko fari takwas ko ma nawa ne da ratsin baƙi a jikinsa ya fi falala idan baka samu baka samu wanda yake da ratsin brown in baka samu baka samu fari sal in baka samu baka samu baƙi wulik duk sun yi layar eh amma ga irin wanda annabi yanka har ma na ce da aka kawo annabi ragon sai kama kanshi wurin kahon yace na Aisha je ki dauko wukan nan ta je ta dauko ba kaga akwai wukan yanka rago a gidan manzo Allah kai ko a gidan ka gila babu sai wukan yanka albasa amma dai ta je ta dauko wannan wuka annabi yace je ki watsa ta a wasa ta a jikin dutse ta je ta wasa wukan sai annabi yace duk ɗaya sanda zai yanka a cikin ku in za ku kisa ku kyautata kisan ku haka in za ku yanka kyautata yankan ku don ku hutar da abin da za ku yanka din ana so wuka ta zama mai kaifi yadda da an yanka zai wuce kada ka zo kai ta gigara mai labar wahalar gigarawa ya sa ya mutu ma kai baka sani baka cin mushe ne ba kai ka yanka shi ba shi ya riga ya mutu shi mahimmancin wasa abin yanka kenan an fahimta sannan kuma abu na gaba a ƙarƙashin ce wannan gaba har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin layya kowace shekara har Allah ya karɓi rayuwarsa bai daina ba to kai ma kai wasa za ga muna sakaci mutum yana da hali da zai sai waya mai tsada amma sai ƙin halin fiyan waya a yin layya har adashi mutum yake idan ya sai waya dan yi wani abu amma ba zai yi adashin siyan layya ba wannan rashin tunani ne kuma layyan nan ba sai namiji kadai ba har mace mata suna yin layya an fahimta kuma in so samu ka yanka da kanka in ba za ka iya ba sai ka sa wani in ka tsaya a wurin sanda za a yanka yayi in ba ka tsaya ba babu laifi an fahimta gaba na biyu shine ita wannan layyan wajiba ce alal kifaya ko ina ma karanta to sai gaba na uku da me ake yin layya na faɗa tun tafi cewa da dabbobin ni'ima ake yi su ne raƙuma da shanu da tumaki da awaki ina fata ana fahimta gaba na hudu idan kafin mu je gaba na hudu in aka kalli bangaren yawan nama to gara ai da raƙumi ko da sa saboda rabawa talakawa da makirai da miskinai an fahimta amma idan an kalli bangaren falala kuma to da rago ya fi ina fata ana fahimta yawa sannan gaba na hudu shine sharaɗi na irin dabbar da za ka gamsu a ilayya da ita idan raƙuma ne to ana so a samu wanda ya cika shekara biyar ne ya shiga cikin na shida ya cika biyar cif cif ko da kwana ɗaya ne inda ya shiga to shi kenan ya cancanta a ilayya da shi to kaga yana da matukar amfani a kan shekaru lokacin da aka je siyan dabba idan kuwa dangin shanu ne to ana so a samu wanda ya shekara biyu cif cif ya shiga cikin na uku idan kuwa dangin tumaki ne to a samu wanda ya wata shida ya shiga cikin wata na bakwai amma idan kuwa dangin awaki ne to sai wanda ya shekara ɗaya cif cif ana fahimta to wannan shine gaba na hudu sai mu tsallaka gaba na biyar gaba na biyar matsalolin da suke da alaƙa da wannan layyadan na daga ciki shi ne niyya kafin mu karanta wannan matsalar tukunna akwai wani abu da ya kamata in tunatar da mu yana da matukar mahimmanci wato waɗansu abaibai waɗanda suke illoli ne an gane ko dangane da dabbobin da za a yanka da, idan har aka samu wannan illar to dabba ba za ta yi layya ba kwata-kwata akwai kuma nau'i na biyu su idan aka same su to da babu gwara ba daɗi ne irin da bagi irin gwara bagi bagi irin ne to ba haka aka so ba dai za su yi layyan amma dai da an samu wanda ba su ba sai mu fara da na farko waɗanda ba za su yi layya ba shine duk dabbar da ya zama ba ta gani sosai da ido ta idan ta guda ɗaya ta ga min babu aure a ce ma, kauniya ba za ta yi ba kenan to ba za ta yi ba dabbar da take ɗange shi ta yadda kowa zai iya gane ga dangashin tana yi to kaga min babu aure a ce gurguwa ma ba za ta yi ba ita ba za ta yi ba dabbar da ainihin wato bindin ta ya gutule gaba daya duk da gutulewan bindi shi yana cikin kaso na biyu ne wanda za a iya yi idan babu wani ina fata ana fahimta dabbar da kahonta guda ɗaya karye ba za ta yi ba an fahimta dabbar da take mara lafiya ce a fili duk wanda ya kalle ta ya san ba ta da lafiya ta riga ta motsi naman ma ya riga ya motsi to wannan ba za ta layya ba dabbar da take kamfalan lamara hankali mahaukaciya ita ba za ta layya ba a cikin dabbobi akwai da ba ta da hankali to kaka yi da da ita an fahimta to waɗannan illolin gaba ɗaya layya ba ta yiwuwa to amma wannan illoli ne su kuma ba iya yi shine kamar mai gunci bindin da na faɗa in dai bai cire gaba ɗaya ba sannan mai ɓulallen kunnen da bai cire ba kunnen gaba ɗayan shi ɓulewa kawai ya yi an fahimta mai datsatsen kunne ɗazu shi ne ban faɗa ba wanda shi kwata-kwata layya ba za ta yi ba amma wannan bai daɗe ba ya ɗan ɓule ne to layya za ta iya ba. ina fata ana fahimta wannan na farko kenan sannan abu na gaba wadda ta ko cewa idan ba ya daina gani bane amma ya tsiya yana yana zubar da hawaye yana ganin hawaye a idan to in so samu ne ka samu wanda idan ta lafiya lau an fahimta to da ka ce kai laye da shi idan ba a samu ba ana iya amfani da wannan to waɗannan su ne illolin da ya kamata mu lura da su dangane da waɗannan dabbobi saboda haka kada ya zama alfahari ko fariya ya shiga cikin tunaninmu cewa ai mun yanka dabbar da babu irin ta ko a ce ai alhajuwa ne ya yanka ragon miliyan ɗaya da rabi a ce zuwa ana ba da labari ba ga wannan ba daidai ba ne Allah madaukin sarki ya samu dace sai matsala ta biyar matsalolin da suke da alaka da shi niyyar kamar yadda na faɗa abu na farko shine niyya ka yi niyya tun daga shigan watan zulhajji za ka yi layya insha Allah ta'ala Allah ya hore maka ne koko kana sa ran za ka samu ne sai ka tafi cikin wannan kwanaki da wannan niyya na biyu shine kamewa ga barin yanka kumbakka ko akaifanka ko gashinka idan waɗannan kwanaki sun shiga na uku wato ita layya kasancewa ibada ce mai lokaci ba a yin ta kafin lokaci an fahimta in lokacin ta ya wuce ko ta yi ba sauraka ba za ka zo yanzu ka sai ragon layya sai ka yanka ciwo ba baka ce ka yi layya ko ka yanka shi kafin a tafi idi a dole sai bayan idi ake yankawa kuma lokacin da ya zama daidai da lokacin da an san cewa an kammala idi kamar yaya in ka tafi idi sai an sako idi bayan ka dawo sai ka yanka idan baka je idi ba saboda wani lalura to malamai cewa suka yi lokacin idi yana farawa daga sanda rana ta fito sai a jira gwargwadon tsawon mashi tsawon mashin nan suka ce shine gwargwadon minti goma da za a iya yin raka'a biyu da ake yin ta na nafila na sallan idi ai nafila ce to sannan kuma a yi hudu ba ita ma liman zai iya minti goma yana hudu ba kaga minti na ashirin wancan minti goma wannan sallan ma minti goma wannan ma kuma hudu ban minti goma minti nawa kenan talatin kenan ka kuma yanzu nan da muke ciki rana tana fitowa karfe shida da minti tara ko da minti goma ba haka bane to kenan sai mu ce idan mutum bai je idi ba da misalin karfe shida da rabi ta yi to lokacin yanka ya fara yana iya yanka dabba shi karfe bakwai karfe bakwai da rabi su wannan da ya yi ko da daidai je ya yi daidai amma an ka kuskura ka yanka karfe shida to ka yanka nama an lura jama'a zuwan liman masallaci ya yanka nashi saboda shelantarwa jama'a ne cewa lokaci ya yi za ku fara yankawa akwai yiwuwar liman ya je masallaci bai da ragon da zai yanka an fahimta jama'a to lalle a kula da wannan wannan na biyu ok na riga na karanta wa'in nan mashi sai mene sai na hudu daga ciki abinda yake ba a yanka ok muna faɗin shi ma sai na shida na dubban yankan na farko shine ana so a tosaya wa dabbar kara mata mugunta a bata ruwa a bata abinci duk abu da ya kamata na kyautatawa a yi mata sannan a kwantar da ita daga bangaren hagunta an gane wannan ko domin ya fi tausasawa gare ta kuma ya fi sauƙi ga mai yankan ya yanka ta cikin sauƙi na uku ne a fuskantar da ita alƙibla lokacin da za a yankar kara fuskantar da ita wani wurin da ba alƙibla ba na shi ne lokacin da za ka yankan ka ce bismillah wallahu akbar allahumma hada minka walaka ka faɗi wannan na biyar ne kai ka yanka da kanka in ka iya yankan idan ko baka iya ba za ka iya wakilta wani daga cikin wanda ya iya na shida ka wata wukanka sosai eh saboda babban abin da aka fi bukata lokacin yankan nan shine hutar da wannan dabba kar ta wahala kuma ya zama wukarka ce ta kashe ta yankan da ka yi din na bakwai ya zamanto cewa yankan naka nan tashi za ka yi shi mana kana haka kawai ka kammala kada kai haka sai ka dan daga wuga ai kazaran nan ma haka muka yi kaza sai ka kara a bai ba ya zama foran wahidan ba kana sa mata wuka so ɗaya kawai sai ka kai sai ka cire wajen da ka cire almari da duk inna host ɗin da suke makogwaro da makwallato da ake jawa duk sai ka cire su yankawa ɗaya amma idan wuka ba ta da tafi zai yi a yankawa ɗaya ai an dinga yi kenan ana tsayi ana tsayi to shi ne ba su Allah ta'ala ya shiryar da mu to za ka zama an lura da wannan to daga nan kuma sai na takwas ya zamanto an cire dukkan waɗancan hofis ɗin da na ambata makogoro da tantani maƙwallato, da ainihin wato kulkum duka a cikire su na bakwai ma yi suna bil hurmul me ake da naman layya wanda kuma ne na ƙarshe wannan na bakwai din ana so ne mutum ya ci kamar yadda Allah ce fa kulu ha, wa at'imul qani a wani mudhar amma ka sani shi Allah dama ba naman yake so ba jinin jini yake so ba yana bukatan taɓawa ne lan yana lallaha al wala dima'uha walakin yana at-taqwa minkum sauraka yadda ake ana ci ana yi bayar da shi kyauta ga yan uwa makusanta da makwabta ana ba da shi ga abokai ana sadaka ga fakirai an gane ko ya halatta a dan aji abin da ya saura a cikin fridge kana dan ɗaukowa yayin bukata ana dan mai da miyau lokaci bayan lokaci kafin ya kare amma kara ya ajiyewar rowa ka tattaro gaba ɗaya ka tattara nama kai ka hana kowa kanka ya haka in ka ci kai kaɗai to fa za ka mutu kai kaɗai ya eh kana haka aka ce kuma hakan ne ko ba haka wani saboda ka ba mutane babban abin da kawai malamai suke faɗa mana shine da aka ce ka kasa uku ba wai sai ka raba uku daidai wa daida ba mana sinfi uku ya zama suna da kaso a cikin namanka wani bangaren namanka fakirai su samu da miskine wani bangaren namanka ya zama hadiyya kyauta ka bada ga makwabta da abokai da sauransu wani bangaren kuma ka ci in ka yanka raguna goma suka ka kai kyautan uku a ciki ko biyu yayi an fahimta sauran ka ci a gidanka Allah shirye da daga nan na biyu a ƙarƙashin wannan shine baya halatta a sai da wani abu daga cikin naman layya ko fata ko nama an gane ko idan ka ɗauko mai fiɗa sai dai ka biya shi fi tsada akan abin da zai yi maka aiki ka biya shi amma ba dai daga jikin nama ba in ka ga za ka ba shi kyauta ya halatta ka rai kyauta amma ba haƙƙinsa za ka biya da shi ba an gane wannan ko ba a saidawa sai dai ka bayar kyauta in ka ba wani kyauta shi sai ya siyar kai ba kai laifi ba shi ma kuma ba laifi yi ba amma kai da kai layyar kana saidawa ka rubuta layyarka Allah ya kyauta sannan gaba na ƙarshe kenan a ciki shine wanda ya kasa yin layya albishir ne ba ka da halin siya an fahimta to annabi ya maka layya eh kware da gaske annabi ya yi layya sai ce Allahumma an anni wa an amman yi zashi min ummati haka annabi ya faɗa to amma fa shin waya za mu yadda ka kasa layya Da ka da waya iPhone 17 Pro Max la za mu yadda iphone 17 pro max ko akwai 18 ma yanzu ok ba 18 ko ok a kudinta ba canji nike so ku ce ba ku ce min raguna na zan siya e raguna na zan siya zai sai biyar ka 17 fa ya fi a'a ai tabbatin din nan ina ga maka ana maganar miliyan uku da wani abu ne ko ko ku bata kai ba idan ku bata ku da ita zan dauka ku ne masu wayoyi oke biyu da wani abu to kuma ka fi zuru <laughs> rago i pass my label nawa ake sai da shi Dari da 150 to dari da 150 nawa za mu samu a cikin miliyan biyu da wani abu ai ta sai raguna sun fi goma amma sai gaba a yi kuma mutum yana adashi don zai aure yana adashi don zai sai gida yana adashi don zai biya kudin haya yana adashi don matarsa ta amma ba zai adashi ba don ya layya saboda bai san mahimmancin layyan ba yan uwa jama'a ku sani layyana da matukar mahimmanci. Allah madaukakin sarki ya taimake mu da kuma bamu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya bi mana ban san lokacin mu yayi ne koko muna da yan mintuna ya cika ko ka yi haƙuri a kira sallah ko da kai kaɗai sai mu amsa tambayanka saboda lokaci mai samu bi sallah insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah